yan uwa wannan wani jalabi ne ake yin sa kwana uku kuma yana da zafi to sai na ga tunda muna cikin waɗannan darare ya kamata mu fito da shi wani zai samu damar yin na istighfarin nan wani kuma ba zai samu dama ba zai masa nauyi to ya zama dai wannan darare kai ma ka a baka a baya idan haka muke ta fito da ayyukan in baka samu damar yin wani ba sai ka samu damar yin wani wanda yake da himma kuma duka ma ya buga su ga baki ɗaya Allah tabaraka ta'ala ya bamu dace jalabi ne na fita daga ƙuncin rayuwa bakin ciki tun kude musibu warware al'amura da suka kwikwiye samun biyan bukatu da aka sa gaba ake ta fama wannan duka aikin da izinin Allah baraka wa ta'ala idan an yi shi za a ga motsi eh a cikin abubuwa da aka sa a gaba insha Allah baraka wa ta'ala kuma kamar yadda na faɗa muku kwana uku ake yin aikin kuma sirri ne na lahaula kuma waɗanda suke 'yan wannan gida su ba baƙin lahaula ba ne ba sun riga da sun san irin abubuwa da aka gani na tasirin lahaula kwarai da gaske sau da haka lallai lallai wannan sirri a jarraba shi insha Allah za a yi farin ciki za a yi murna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ala wa ma illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da kasancewa da ku a shirye shiryen mu na fa'idodin annajul hamid a wannan aiki da farko ana yin nafila raka'a biyu ne nafila raka'a biyu za kuma ka iya karanta kowace sura za ka iya karanta kowace sura bayan fatiha misali a raka'an farko za ka iya karanta alam nashrah a raka'a ta biyu za ka karanta iza ja'a ko kuma a raka'a ta farko ka karanta kulya a raka'a ta biyu ka karanta qul a yadda dai ka so duk za ka iya yi kafin na ci gaba ina so in ba mu sanarwa na farko a yi haƙuri rashin samu na da azumi gaskiya na yi iya ƙoƙari abin ya gagara ya ci tura sai dai kawai laki yau abin da ya zama na samu ɗan chance ɗin ɗan buɗe wayan saboda gaskiya tafsiri ba wasa ba ne hmm, ba tafsiri yana da buƙatar ba da lokaci sannan kuma akwai ibadu da yawa da yawa da aka ɗauka ake yi na azumi ba za ka bari kai ma roman ya wuce ka ba saboda haka a yi haƙuri abu na biyu dan Allah ina so in gaya wa masu biyo adres baka sanar da ni za ka zo ba kullum ina da shadul wallahi kullum ina da shadul ɗin abubuwan da nake to yana da kyau eh, kafin ka zo ka yi message ka sanar kana so ka zo sai a sa lokaci amma haka kawai ka taso ka taho kuma ka biyo adres adres din family house ɗin mu ke biyowa na gidanmu ba gidana ba inda muke maulidi sadaka haka in ka zuwa ba za ka same ni a nan ba dole dai sai Allah ya libe maka ni ko ba lallai a same ni ɗin saboda haka yana da kyau da Allah sani ka taho kai tsaye dinnan nan wata ran bana nan a wani guri kaza yana da kyau a dinga kokari ana yin wato a shirya haɗuwa da mitin zai fi sau da haka da Allah ɗan yi haƙuri da tun kuɗowa ɗin nan kawai ba tare da ka sanar ba Istifari ƙafa hamsin hailala ƙafa hamsin salati annabi ɗari bayan an idar da sallar kenan to sai ayi wuridin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ƙafa ɗari tara da talatin da tara ɗari tara da talatin da tara sai kuma ayi salati annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari uku da sha uku three haka za ka yi to kwana uku ake kuma da daddare ake yin aikin dararen nan sai mutum ya samu ya buga Allah ya datar da mu kuma ana iya farawa ko da kowace rana Allah ya datar da mu ma assalam